This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. koriya ta arewa ta gudanar da gwajin makamin roka mai cin dogon zango yau lahadi da asuba a wani abin da al'ummar ƙasa da kasa ke kyautata zaton gwajin wata fasahar makami mai linzami ne da aka haramta koriya ta arewa dai ta sanar farkon wannan makon cewa makamin roka da take niyyar gwadawa zai girke tauraron dan adam a duniyar wata wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar wa murya amurka cewa an gudanar da wannan gwaji kuma amurka na sa ido kan wannan lamari gwajin makamin da koriya ta arewa ta yi yau lahadi dai sa'o'i biyu da gabatar da sabon tsarin gwajin da pyongyang ta ce za ta yi cikin mako guda wannan kuma ya biyo bayan gwajin makamin nukiliya da ta yi a watan janairu da koriya arewa ta ke barazanar cewa wani bom ne na ruwa da ake kira hydrogen hasashen da amurka da kuma sauran kasashe suka musanta masu neman jam'iyyar republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasar amurka sun gudanar da muhawara a jihar new hampshire inda gogaggun 'yan siyasa a cikin 'yan takarar suka samu damar sukar abokan takararsu da ke kan gaba 'yan takarar shugaban ƙasa bakwai sun kuma yi ƙwararren bayanai kan manufofinsu na ƙasashen ƙetare musamman sun yi magana a kan barazanar koriya ta arewa wadda ta sanar da ƙaddamar da gwajin makami mai linzami da ke cin dogon zango tsohon gwamnan jihar florida job bush ya bayyana niyyar ɗaukar kwararan matakai kan pyongyang inda ya ce idan akwai buƙatar kai wa koriya ta arewa hari idan ta kama domin kare mu ya kamata mu yi amshakin ɗan kasuwa nan donald trump ya ce matakan da zai ɗauka zai faro ne daga china babba abokiyar ƙawancen koriya ta arewa ya ce a kyale china ta shawo kan matsalar za su iya yin haka cikin sauri An gudanar da muhawarar ne ana kwana uku a gudanar da zaben share fage na jihar New Hampshire, wani zaɓe da ke da mahimmanci da zai ƙara wa 'yan takarar ƙarfin gwiwar ci gaba da yaƙin neman zaɓe ko kuma gurgunta da wannan niyya tasu. A bangaren Democrat kuma binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa ɗan majalisar dattijai daga jihar Vermont Bernie Sanders ya ba babbar amokiyar takararsa Hillary Clinton gagarumin rata a jihar New Hampshire. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce sama da mata masu juna biyu dubu uku da ɗari ɗaya ne suka kamu da ƙwayar cutar zita. Sai dai a jawabin da ya yi da aka yayata jiya Asabar a tashar talabijin ya ce babu shaida da za a iya alakanta ƙwayar cutar ta zita da cutar nan da ke shafar kwakwalwa mai nakasa kwakwalwar da ta hana kan jarirai girma yadda ya kamata. kawo yanzu dai babu rigakafin wannan cutar kuma masu ilimin kimiyya ba su riga sun alakanta kwayar cutar zika da na kasar da aka haifar da jarirai da ita a makwabciya brazil ba a cikin zawabinsa santas ya kuma ce masu binciken ayyukan magani za su isa kasar ba da dadewa ba domin taimakawa wajen gudanar da bincike kan kwayar cutar da ya ce mai yiwuwa ta kama sama da mutanen kasar wato ta kama sama da mutanen kasar cambodia ranar Juma'a jami'an kasar Cambodia suka alakanta cutar zika da cutar da ke na ƙasa kwakwalwa da hukumomi suka ce ta kashe akalla mutane uku a ƙasar Ma'aikatar lafiya ta kasar Brazil ta ba da rahoto ranar Laraba cewa an samu mutane 4,180 dauke da cutar zika da ta shafi kwakwalwa daga watan Oktoba. yayin da kuma aka samu mutane 147 da suka kamu da cutar a shekara ta 2014 To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Amurka da China da Pakistan da kuma Afghanistan sun amince da wata shawara kan matakan da za a ɗauka na tattaunawar wanzar da zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da kuma ƙungiyar Taliban. Wata sanarwa haɗin gwiwa bayan tattaunawar ƙungiyar ƙasashen hudu ta sanar cewa kasashen suna kokarin sa ranar da za a yi zaman tattaunawar da ake kyautata zaton za a yi kafin ƙarshen wannan wata ta kuma yi kira ga dukkan ƙungiyoyin taliban da su shiga wannan tattaunawa sanarwar da ta ce an tsara rukuni da matakan da za a bi na wannan tattaunawar ƙungiyar ta ƙasashe hudu ta jaddada cewa ya kamata shirin ya kai ga warware takaddama da ake ta hanyar siyasa da kuma kawo ƙarshen tashin hankali a afghanistan wata majiyar taliban da muryar amurka ta tuntuɓa ta ce matakin ɓangaren ya yi ɓangare guda kawai wanda ba zai kai ga biyan bukata ba bisa ga majiyar 'yan ƙasashen ƙetare suna ci gaba da yaƙi suna kashe 'yan ƙasar afghanistan da basu ci ba basu sha ba ya ƙara da cewa hanya guda ɗaya rak ta kawo ƙarshen wannan shine da karin ƙasashen ƙetaren su janye daga ƙasar ya kuma ce ba mu da wani zaɓi sai dai mu ci gaba da yaƙi majiyun ayyukan binciken tsaro sun bayyana jiya asabar cewa hukumomin ƙasar somalia sun tsare akalla mutane biyar domin yi musu tambayoyi dangane da fashewar da ta auku a wani jirgin fasinja yana kan tafiya a makon nan da ya kashe mutum ɗaya waɗansu biyu kuma suka ji raunuka a wani taron manema labarai a magadishu jiya asabar ministan harkokin sufurin jiragen sama na ƙasar somalia ali ahmed jangali ya tabbatar da kamun ya kuma ce ba wata matsalar inji da wato ba matsalar inji ce ta haifar da fashewar ba wani babban jami'in tsaron ƙasar samaliya ya shaida murya Amurka cewa hukumar binciken ƙasar Amurka FBI tana taimakon samaliya wajen gudanar da wannan bincike. Fashewar dai ta tilasta wa matukin jirgin mai lamba 159 da ke kan hanyarsa zuwa Djibouti da fasinjoji 74 saukar gaggawa bayan kimanin mintoci 15 da tashi daga magadishu. ya ce an kama akalla mutane biyar biyu daga cikinsu ana kyautata zaton sun taimakawa waɗanda ake zaton su ne suka kai wannan harin bom waɗansu ma'aikatan tashar jirgin saman Magadishu kuma na daga cikin waɗanda aka tsare yana yiwuwa kuma za a ƙara kama waɗansu mutane nan gaba bisa ga cewar wani jami'in da ya nemi a saya sunansa na'urar ɗaukar hoton bidiyo ta tsaro da ke cikin tashar jirgin dai ta nuna waɗansu mutane da ke shigar da kaya cikin jirgi da kuma waɗansu ma'aikatan kamfanin jirgin saman suna waɗansu take-take da ake shakku a kai wani sabon rahoto da unesco ta buga ya ce dubban yaran nahiyar afirka ba su da littattafai ko kuma tilas fiye da yaro guda su yi amfani da littafi guda ƙwararru a fannin harkokin ilimi sun ce ban da ƙwararrun malamai ana kuma buƙatar littattafai domin cima gurin ɗorewar muradun ƙarni da yake kira ga a samar da ilimi bai ɗaya ga kowa rahoton ya yi misali da ƙasar kamaru inda bincike ya nuna cewa ɗalibai goma sha biyu suna amfani da littafin karatu ɗaya yayin da goma sha hudu kuma ke amfani da littafin lissafi guda a wani bangaren kuma uganda ɗalibai sukan talatin suna amfani da littafin karatu ɗaya babban bankin duniya ya ba da shawara cewa keɓe akalla kashi uku zuwa biyar na kasafin kuɗin ƙasa wajen da aka keɓe wa harkokin ilimi wajen sayan littattafai sai dai rahoton ya gano cewa kuɗin akan kashe shi sau da tari wajen sayan littattafai da ba su da inganci sau da dama kuma akan ba da irin waɗannan kuɗaɗe a makare kuma idan aka ba da su sai a karkatar da su a yi wani abu na daban waɗansu jami'an gwamnati kuma suna danne mafi yawan kuɗin su sayi littattafai marasa inganci hanyar shawo kan wannan matsalar bisa ga binciken ta haɗa da harkar ilimi wato ba da kaso mafi tsauka a kan harkar ilimi da kuma kiyaye amfani da kuɗin da ake keɓewa domin gudanar da ayyukan ilimi. rahoton na unesco ya kuma ce za a iya samar da kuɗi a sauƙe idan aka kyakkyawan shiri aka kuma kiyasta adadin littattafan da ake bukata cikin shekaru da suke zuwa labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Shirin na yau zai duba shirye-shiryen da jamhuriyar Nijar ke yi ne game da zaɓen da za a gudanar nan da sati biyu. musamman akan matakan tsaro. Sulaiman Barma ya tattauna da masu ruwa da tsaki a harkar tsaro a cikin kasar game da zaben. Da farko dai ga Idar Adamu mataimakin ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar din. Misali ce me kuka yi tanadi domin tsaron lafiyar bakin da za su zo Nijar eh, albarkacin zaɓuɓɓukan nan na ranar 21 ga watan Fabrairu. shi lami lahiya ne ba su ba ma ko 'yan takara ma wannan namu na masu neman shugabancin kasa wanda su guda goma sha biyar yanzu haka zancen da nake muku za a gayyace magabatan kamfankin su za a zamna tare da mahukuntanmu manya Eh, za su zauna tare da su saboda su gani matakan da ya kamata a ɗauka kowane dan takara za a bashi wanda jami'an tsaro wanda za su tsaye da shi ko ina da wajen da zai yi mitin kin shi komi da komi dai saboda mutane da wanda za su tsaye tare da su da wanda kuma in sun zo gari kari kaza su sojan da suke can garin su kana su gudunmuwa saboda a yi mitin su ma tukwana nasu kuma masu zakkuwa wanda za su zo kuma observatory kun san dama kulliyomi kullum sun zaka dama cikin suna da daman kuma kasa na ɗaukar matakai duk wajen da za su tayi su samu sai su yi su dibe zaben nan kuma su dawo nan gida nan ya mai lami lahiya yankuna irin su agadas da kuma difa na fama da matsalar tsaro wane tabbaci gwamnati za ta ba talakawa cewar za su iya kada ƙurƙu cikin kwanciyar hankali. tanadi kuna na shi sagana agadis sai jaha agadis sai a ce alhamdulillah ko kasar difa ma sai a ce alhamdulillah mutane eh, na ce muku da shugaban kasa da shi ministoci masu kula da tsaro kullum masu jami'an tsaro suna nan jingibe cikin jihohin nan kenan ina tamani da zaman lahiya su maka ma zabi wannan zo da ana ta ɗauka matakai kuma ana yi dare da rana saboda a kwantar da hankali kenan zaɓe ma na wurin Allah yarda zaɓe shi ya tashi hankali ba ma wannan ko ina cikin ƙasa ne ina tamanin sha ma Allah duk mu za a ɗauki matakai da za a yi zaɓen na lami lahiya. wani lokaci a can baya idan ba manta ba an taɓa fuskantar fashi da makami a arewacin ƙasa inda aka yi awon gaba da akwatunan zaɓe wato a zaɓukan da suka gabata kenan shin kun ɗauki matakan kaucewa fuskantar irin wannan matsala to wannan yana ta mana ai uh, mutane mu ne za a ci tsakankanin su wannan ko ba gaskiya ba yan takara ne wannan ba a ci wurin su tsakankanin su ne sun kai sun kai wannan abubuwan nan amma wannan tunda kun ga an riga shi an yi shi shi ma eh, akwai wurin su wajaje da matakan da za a ɗauka daban ne da saura wannan wajajen suna cikin eh, madibbanmu na matakan da za a ɗauka an ka samu an ka kare yayin da akwatin nan za a kawo sojan da ya kamata duk wani akwai matakan da za a ɗauka wasu rahotanni na cewa akwai wuraren da aka binne nakiyoyi a yankin difa shin wannan ba zai iya zama wata barazana ga al'amuran zaɓe a yankin ba shi babu wani nakiyoyi da yanda dai yanzu haka wajen da suke ta ai mun wajen da ake zaɓuɓɓukan na wajen kun sani da wani class ne wani makaranta ne da su dai ne wanda aka saba kenan ban gani ba abin da zai sa kuma cikin gari ne ake yin shi kenan mai ma ba zai sa tunda mutane ai ba tashi za su yi da wani gari su wani gari ba eh, yanzu ko ina kun sani garuruwa an an an kuso um, akwatin zabe ga gari kenan babu wani matsala bisa ga haka shi ko farfesa yusuf yahaya na jami'ar yamai ga abin da yake shaidawa sule din game da abin da ya dace a yi ko a samar game da tsaro a lokacin zabe ni daga wanda nake gani ya kamata a ƙarfafa eh, tsaro saboda wannan abun yana iya zawa mu ba da dogon lokaci ba kuma da yake za mu zuwa kamfan electoral na zaɓe ya kamata a yi hattara 'yan eh, ta'addan nan suna iya zauwa su sa kansu cikin zaɓe tunda an gani wata shekara a ƙasashen turai ma lokacin zaɓe sun yi magana eh, sun ma amurkawa Eh, magana lokacin zaben su to ko gare mu tunda ba su da nisa gare mu kuma suna lissahi ga tahiya al'amuran ƙasashe duka balle waggata mu ƙasa ita da take kusa da inda suke banna kenan ai hankali ina dibin ba su da nisa zance na biyu a ɗauki eh, kamar tsaron ƙasa ya zan dukiyar ƙasa biyan public ya kamata ka a azama tsaron ƙasa sojoji kaɗai soshoshi na aikin su mai ya kamata kowane ɗan ƙasa ya zan shi ma idan ƙasa ya zan kunnan ƙasa in ya ga abin da bai kamata ba ya faɗa ma magabata watakila na garinsu ko ko eh, masu iko. Kusan da wuya mutum ya shigo cikin ƙasa wani bai gan shi ba. Kenan ko ta wani hali akwai wanda ya gani ko koko akwai complice to ya kamata wanda ya gani ya san idan ƙasa ya zan yana da yaunin ƙasa ya tafi ya haɗi kan su buga. Daga jamhuriyar Nijar idan dai masu saurare na biye da mu muna kawo muku takon sakan da ake yi ne game da zaben fidda gwani na ƙananan hukumomi musamman a Sokoto ta Arewa inda wasu ka kwashe sama da kwanaki 67 suna zaman dirshan a ofishin zaɓe na karamar hukumar domin gadin kuri'arsu. To a cikin shirin na yau ma Murtala Faruk Sanyina ya sake koma wajen waɗannan mutanen kuma ya tarar da su suna nan zaune suka ce zama dam wai an kai tsoho yaye sai dai wannan karin murtala bai tsaya ga tattaunawa da mutanen kaɗai ba har da shugaban jam'iyyar na apc alhaji muhammadu dangogo ya tattauna da shi ga kuma abin da murtalan ya aiko muna game da wannan batu babbar kotun jihar sokoto dai ta tsaye da ranar biyar ga watan fabrairu mai zuwa domin yanke hukunci akan karar da dan takarar shugabancin karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa a karkashin jam'iyyar apc abdullahi hassan ya gabatar inda yake zargin shi ya lashe zaben fitar da gwani to amma kuma aka dora wani a zaman shine dan takarar jam'iyyar to sai dai har kawo yanzu abdullahi hassan da magoya bayansa sun ci gaba da zaman dirshan a hedikwatar jam'iyyar ta apc a jihar sokoto inda suke ci gaba da gadin ƙuri'un zaben fitar da gwanin da suke zargin ba a kirga su ba a yau dai sun kwashe tsawon kwanaki 74 kenan suna zaman gadin ƙuri'un ba dare ba rana sunana nasir umar yabo esco nike na apc a sokoto local government akalla kwanan mu 71 yau tasirin shi shine mu bayyana ma ainihin al'umma da kuma duniya cewa abin da muka zaɓa shi muka jira a bamu tabbas mun san mun yi zaɓe amma ba a ƙirga ƙuri'unmu ba don haka mun san haƙƙin muna ƙuri'unmu na dole mu kare su dole mu tsaya mu jira mu tabbatar da abin da muka zaɓa an ba mu shi gaskiya ba mu sa rana ba ko lokaci na barin wannan wurin face ranar da aka kirga ƙuri'a mu muna nan daram insha Allah. To sai dai na tuntuɓi shugaban jam'iyyar ta APC na karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa Alhaji Muhammad dangogo ko me yasa aka tsaye da wani dan takara ba tare da an kirga ƙuri'u ba kamar yadda suke zargi. Idan ka dawo ka dibi cewa akwai kansala goma sha ɗaya an ƙidaya ɗaya biyu har kansala bakwai mun ci an zo na takwas mun yi doro kansala nawa sun karge kenan uku to mu mun ci kansala takwas kai ka ci uku kuma kai ka ci zaɓe to amma an kirga ƙuri'un nan na kansiloli shi an kirga ƙuri'u tun da na san ƙuri'u daban suke wanda ake jefawa na 'yan takarar shugabancin karamar hukuma an kirga nasu koko kun yi la'akari ne kawai da yawan ƙuri'un kansiloli ya haɗu an kirga tun da yan nan galibati ni gani ya haɗu cewa mutum 137 sun ka zaɓe su bai ba sun ka zaɓe shi bai ba su ko ɗari ba ai haɗu sakamakon zaɓe ka tahi kai lisa he ƙuri'a sakkwato cikin ƙuri'a 370 da wani abu da gare mu ka ji dai mutum 137 sun hita to sai ka yi duk da yake ka ce an riga an kirga ƙwarƙwar nan su sun ce ba kirga ba shin me zai hana wai ku hito da su kai yanzu kwata kwata gaban kowa a kirga kowa ya huta to mi zai hana duk kansaloli su yi karar su ba kirga ba ko shi karar ce kan kansaloli ko ba kirga ba ai kai ka san kidan kansaloli ma ai na ko ba na ba an kida ya kansalan mazaɓati ya sa abin da samu ni magana kidan ƙuri'a tun da abdu ya ga ya kamata shi kara jam'iyya a zuwa kida mai daga kotu Allah shi hankuri shi bari kotu ta zo ta kida ina ganin zai hi a dawo ga magana wai an kida ko bai kida ba ni na san an kida kuma Audu ya san an kida kuma ya san an kase abinda a hukuncin wanda wanda ya wa ta yi shigantaka sakamako tun duniya da gani so ni ina so a bari kotu ta yi aikinta kotu ta kida mai ƙuri'a ko ta ansa ta bashi a can jihar jigawa ko jami'ar pdp ce ta ce za ta kalubalanci hukumar zaben jihar da ma gwamnatin akan ɗage zaben ƙananan hukumomi da hukumar zaben ta yi ta ce ba za ta saɓu ba wai bindiga a ruwa domin ko shugaban jami'ar alhaji aminu jahu ga abin da yake shaidawa mahmud ibrahim kwari akan wannan batu da farko dai jam'iyyar pdp reshen jihar jigawa ta yi watsi kuma ta yi fatali da wannan sanarwa ta hukumar zaɓe ta jiha dalilanmu shine na watsi da wannan sanarwa hukumar ta kira mutum farko mun zo min mitin da jam'iyyu ta fitar da jadawali na na gudanar da wannan zaɓe kuma ƙarshen zaben zai za a gudanar da shi sha uku ga watan fabrairu mai zuwa saboda haka duk abin da muke yi da hukumar zaɓe a rubuce muke yinsa kuma wannan dalilai da hukumar zaɓe ta jiha ta faɗa dalilai ne wadda ba ma wadda zai iya da balle al'ummar jihar jigawa ba kuɗi a hukumar suka aiko mana da takardu jadawali har guda goma sha biyar muka bi su ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya muka yi mitin da su muka ba su list na 'yan takara muka ba su takarda za mu zaben fidda gwani primary election a dukkanin mazaɓun da suke jihar za mu kuma zaben cikin gida a dukkanin yankunan ƙananan hukumi guda 27 kuma sun je sun tabbatar da wannan sannan dab da za su fara tantance 'yan takararmu mun haɗu muna tare a muna yin jam'iyya sama da mutum dubu sannan suka zo suka ce kawai muka tsinci takarda a wajen 'yan jaridu sun ɗage zaɓe saboda haka wannan ba gaskiya bane muna zaune lafiya a jihar jigawa kuma hukumar zaɓe ta ƙasa ma ta gudanar da wannan zaɓe na ba magana a ce security ko magana rashin kuɗi magana rashin kuɗi ba dalili bane domin ba za mu amince ba kuma ba mu yadda ba za mu ɗauki duk matakan da ya kamata mu ɗauka ta hanyar shari'a domin kalubalantar hukumar zaɓe ta jiha da kuma gwamnatin jihar jigawa. to sai dai mun yi ta ƙoƙarin ji daga bakin hukumar zaɓen abin da ya sa muka ɗauki lokaci kafin mu kawo wannan batu amma har yanzu hakan bata cimma ruwa ba sai dai duk lokacin da suka da suka yi magana da mu kun ji hujjar hukumar zaben na ɗage wannan zaben masu aure yanon kuma shirin zai ɗiga aya amma don wakilan namu da suka hada da mun barma da murtala faruk sanyina da mahmud ibrahim kwari sai cubahiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman. A Najeriya yayin da cutar zazzabin ciwon lasa ko kuma lasa fiba ke ci gaba da jin hankulan hukumomi da jama'a a ƙasar. Rotani na nuni da cewa ana samun ƙarin bazuwar wannan cuta. To ko waɗanne matakai hukumomi ke ɗauka? Sannan menene alamomin wannan cuta? Kuma waɗanne matakai mutum ya kamata ya ɗauka da zaran yana tunanin ya kamu da wannan cuta ta lasa fiba? waɗannan na daga cikin batutuwan da wakilin muryar amurka a yola wato ibrahim abdulaziz ya yi mana dubi a kai a wannan rahoto na musamman tun da ya sake bulla zazzabin wanda ma a shekara ta 1969 ne ya fara bulla a garin lasa da ke jihar borno ya sanya ake fuskantar barazana a fannin kiwon lafiya domin daga jihohi biyu a yanzu haka ma zazzabin ya kai ga bulla a yankin kudu maso yammacin kasar sannan kuma ya sanya gwamnati kara mikewa tsaye domin yi wa zazzabin na lasa tarba tarba ta hanyar ma kafa kwamitocin kwararru da ya kai ziyara a jihohin da cutar ta fi kamari farfesa abdulsalam nasiri da ke zama shugaban cibiyar kula da yaduwar cutuka a najeriya ya ma bayyana alamun da ya kamata a kula da su domin gano hanyoyin kamuwa da cutar ta lasa in mutum ya kamu da cutar lasa kana iya ka ce a kila wannan lasa ne eh, na biyu yawan gajiya zai gaji ko wanka ba zai yi ko abu da ba zai yi ba ciwon kai ciwon ciki da sauransu kuma sai wuyan shi fara kumbura wani lokaci lokacin yana da wahalar cin abinci da sauransu to can kuma sai ka ga ba wuya ya fara jini na fara fitowa to da wannan ya bullo to an san cewa wannan ba malaria bane wannan ba typhoid bane ko a shekaru biyu da suka shige an fa samu bullar cutar adamawa lamarin ma da ya ja asarar rayuka ciki ko har da wani likita to kowane damara asibitocin jihar adamawa suka yi kuma don samun amsar wannan tambayar na koleka babban asibitin gwamnatin tarayya wato fmc yola wanda bariya ma ita ta yi fama da waɗanda cutar zazzabin lasan ta kama farfesa awal abubakar da ke zama babban daraktan asibitin ya ko bai nami matakan da suka ɗauka a yanzu har zuwa yanzu dai ba wanda aka kawo mun Eh, kira wannan fannin eh, likitocin da su kula da wannan ciwon eh, sun hadu sun duba in ma akwai mara lafiya mai wannan ciwon sun gaya ma ma'aikata especially na wajen accident and emergency inda patients irin wannan su ke fara zuwa don a gane in inda akwai mutum da yake da alamomin irin wannan cewa a gane shi a keɓe shi akwai wurin keɓewa akwai kayakin da ma'aikata za su sa wanda zai kare su eh, da kuma za su duba su rubuta abubuwan da ma'aikata za su duba gashi kuma in an ga mutum mai alamomin wannan ga abinda ya kamata a yi da sauransu amma zuwa yanzu dai ba alaman kowa a nan. Ministan kula da lafiya na Najeriya Farfesa Isaac Adewale ya ko jagoranci taro na musamman ne domin bayyana zahirin halin da ake ciki inda ko ya bayyana cewa matakan da ake ɗauka sun fa taimaka wajen shawo kan matsalar. To amma shin ko me yasa a bana matsalar ta fi kowace shekara ta azara? What has made the current outbreak unusual? ya ce ba a sanar da ma'aikatar lafiya ɓarkewar cutar da sauri ba alal misali a jihar neja tun a watan agusta ne aka samu bullar zazzabin na lasa amma ko sai a watan nuwamba aka sanar da mu wannan abin takeici ne amma dai a yanzu muna da mutane fiye da 93 da muke zargin sun kamu da cutar mutane fiye da 25 kuma mun tabbatar da kamuwarsu yayin da ma fiye da 41 sun mutu amma abin burgewa shine mun kama hanyar shawo kan cutar a cewar ministan kiwon lafiyan kawai yanzu ma tuni gwamnatocin jihohi suka ɗauki matakan shawo kan lamarin jihar taraba na cikin jihohin da aka samu bulla cutar to kowace matakai aka ɗauka a jihar dr innocent vaki shine kwamishinan kiwon lafiya na jihar taraban barkewan cuta lassa fever a taraba gwamnatin jiya kuma da muka gaya mata ta hanzarta ta ba da magani don a kula da mutane da suka kamu da wannan cuta sannan kuma ta sake ba da kuɗi a je cikin communities samu kan kauyukan mu a fahimtar da kan mutane wannan shi ta da ake kama shi mai matakin da ka dauka don kaka kamu da shi wannan ana kan yi kuma za ci gaba da yi sai har mun maganta wannan cutar ganin cewa mutane yanzu na cikin halin fargaba to ko su matakai kamata ake ɗauka haila dai ga farfesa abdulsalam na cd dole muna roƙon talakawa in akwai abincin da kusa kwabari zuwa gobe ku rufe dukkan kwabari bera ya su samu shiga akan zo a shanya kayan abinci akan titi yana irin su alubo su doya su abu da ake baza wannan akan titi don su sha rana to nan suka zo sai su haye su su gudu a kansu su yi fitsari su tafi sai ku ku zo ku kwashe ku ce za ku ci shikenan sai a kamu da cuta tun daga shekara ta 2002 ne zazzabin na lasa ya ci gaba da karuwa daga mutane hamsin da biyar, da yanzu ya kai fiye da mutum 1,700 abin da ke zama babban kalubale ga mahukuntan Najeriya sanin cewa ɗaukar mataki na kariya shine ma mafi alkhairi domin kare lafiyar al'umma kuma kuma da menene da yan iya magana kan cewa rigakafi ya fi magani Ibrahim Abdulaziz, Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya to da fatan hukumomi za su ƙara kaimi wajen yaƙi da wannan cuta sannan mutane su kiyaye hanyoyin kamuwa da ita yanzu a madadin ibrahim abdulaziz da ya haɗa mana wannan rahoto da julie leathers gresha da ta ba da umarni mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makaman roka mai cin dogon zango yau Lahadi da Asuba a wani abin da hukumomin ƙasa da ƙasa ke kyautata zaton gwajin wata fasahar makami mai linzami ne da aka haramta. Koriya ta Arewa dai ta sanar da a farkon wannan makon cewa makamin rokan da take niyyar gwadawa zai girke tauraron dan adam a duniyar wata wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbata wa murya amurka cewa an gudanar da wannan gwajin makamin kuma amurka na sa ido sosai kan lamarin masu neman jam'iyyar republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa amurka sun yi muhawara a jihar new hampshire inda gogaggun 'yan siyasa a cikin 'yan takarar suka sami damar sukar abokan takararsu da ke kan gaba 'yan takarar shugaban ƙasa bakwai sun kuma yi ƙwararan bayanai kan manufofinsu na ƙasashen ƙetare musamman sun yi magana a kan barazanar koriya ta arewa wadda ta sanar da ƙaddamar da gwajin makami mai linzami da ke cin dogon zango da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba imam aliyu ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.